takwas ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 25 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 20 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan babban malami al-imamul muhaddisul mufassir الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكفسين السنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يجيك إنشد غافرة لتساف زاد المعاد موسوعة تتاريه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ma'ana littafi ne wanda yake komai da ruwanka dangane da duk abin da ya shafi rayuwa da tafarki da manhaji da yadda annabi sallallahu alaihi sallama ya gudanar da ibadojinsa da hulɗarsa da sahabbai da hulɗar shi da iyalansa da hulɗar shi da kafirai waɗanda ya yaƙi da su da waɗanda ya zama lafiya da su da dukkan abin da ke da alaƙa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har yanzu dai muna biye da al'imamu imamu ibnu qayyim al-jawziya Allah ya gafarta masa a inda yake lissafa mana a tattakaice abubuwan da ke da alaƙa da shi annabi ɗin sallallahu alaihi wa wasallama na daga mutanen da ke kewaye da shi tun daga matan aure da ainihin sadaka mata waɗanda suke bayi da bayani akan wato sakatarori masu rubutun wahayi da rubutun wasiku a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya mana bayani dangane da ladanai waɗanda suke kira mandan Allah sallah da kuma bayani akan kwamishinoni da kantomomi da ministoci waɗanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya nada su mukamai daban-daban muna cikin karanta wannan fakara ne sai lokaci ya ƙure mana ajiya za mu tashi a inda mala yake cewa walla ababakrin iqamatal hajji sanata 90 annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya nada sayyidina abubakrin ya zama amirul hajji a shekara ta tara bayan hijira wa ba'atha fi atharihi aliyan ya 'ala an-nasi surata bara'a sannan annabi sallallahu alaihi wa ala ya aika da sayyidina ali radiyallahu anhu a bayan sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda domin shi sayyidina ali ya je ya karanta wa mutane suratu bara'a a filin aikin hajji. faqila sai wasu malamai suka ce li anna awwalaha nazala ba'da khuruj abi bakr ila al hajji. abinda ya sa. ba a baiwa abubakarin shi da yake amiru ɗin wannan sura ya tafi da ita ya shelanta ta ga mutane ba saboda surar ta sauka ne farkonta ya sauka ne bayan ya riga ya wuce ya kama hanya kamar a ce wato an biyo shi da cikon saƙo ne kenan waƙila wasu kuma suka ce bal da an na adatar arabi jarat da an na adatar arabi kanat annahu la ya hillu al'uquda wa yuqiduha illa al-muta' saboda al'adar larabawa ta gudana a kan cewa babu wanda yake warware wato alkawari ko wata yarjejeniya ko kuma ya kulla yarjejeniyar tun asali sai mutumin da yake ana sauraron magana shi sai jagora shugaban kabila ko al'umma ko gari ko makamantan haka aw rajulun min ahli baiti ko kuma wani mutum daga cikin mutanen gidansa to sayyidina rasulullah alaihi salatu wassalam kenan shi ya kamata ya zo da kan shi warware wannan alkawari ta hanyar karanta bara'a amma sai zama ba zai samu hali ba don haka sai ya turo sayyidina ali a matsayin shi na ɗan gidansu wakila wasu kuma suka ce dafa ardafahu bihi aunan lahu wa musa'idan ya ƙara mushi da sayyidina aliyu ne don ya zama mai taimako ya zama ainihin wato abokin aiki wali haza qala lahu siddiqu dan haka ne ma sayyidina abubakar ya tambaye shi ya ce, amirun aw ma'murun lokacin da ya iso inda suka yada zango ya same su sayyidina Abubakar ya tambayi sayyidina Ali cewa shin kai ne sabon shugaban wannan tawaga ma'ana ni in sauka daga shugabancin aw ma'murun koko kana cikin mabiya ne kai ma qala sayyidina Ali yace bal ma'murun ni ma ina cikin mabiya ne amma ina da function nawa shine aikin karanta wannan wasika wannan hadisi huwa inda nasa'i al-imamun nasai ya fita da shi a mujallar na biyar shafi na 247 a cikin kitabul hajji babul khutbati qabla yawm tarwiya babun da ke bayani akan yin huduba kafin ranar takwas ga watan zulhijja wadarimi da al darimi a cikin mujallar na biyu na sunan dinsa shafi na 66 da kuma 67 wa lafzuhu lafazin shi shine amirun am rasulun jagora ne kai ko ɗan sako Falala la yace a'a a bal rasulun ɗan saƙo ne ni arsalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi bara'a manzon Allah ya aiko da sotu bara'a aqra'uha ala nas dan na karanta ta ga mutane fi mawaqifil hajji a wuraren tsayawa da za a tsaya aikin hajji tun daga ainihin wato mina a tafi ainihin arafat a dawo mashair na mina da kuma cikin garin makka duka aka umarci shi ya karanta waɗannan ainihin ayoyi wa zakaral sai sai bata dogon hadifin rijaluhu fiqatu mazajin shi amintattu ne wa sahahahu ibnu hibbana da hadisi ne ingantacce cewa sayyidina ali da kanshi yayi itirafi akan cewa ba shine shugaban wannan tawaga ba sai malam ibnu al-qayyim yace wa amma a ada'ullahi rafida amma kaga makiyan Allah 'yan shi'a masu zagin sahabbai fa yaquluna fa'azalahu bi Aliyu. cewa suke ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuɓa rawanin sayyidina Abubakar na wannan shugabancin ne ya canza shi ya saka sayyidina Ali walaysa hadha bi bid'in min buhutihim wa iftira'ihim malai ce, wannan ba sabon abu bane a cikin karerayin su da kirkire-kirkiren su na ƙarya ba sabo bane sun saba irin haka karerayi a wurin yan shi'a addini kafa magana da ƙarya a wurin yan shi'a manhaji ne sanannen abu ne a gurin duk wanda ya san suwaye in shi'a da aka ji ya ce wa laisa bi bid'in wannan ba sabon abu ba ne? min buhutihim na ainihin buhutan ƙarya mara tushe wa iftira'atihim da kuma ƙarya wadda ake zama a ta addinin shi'a ya halatta ai haka suna fada da kansu cewa idan suka ga magana suna so su sami mata goyon baya sai a zauna sai a kera mata ainihin isnadi sai a ce annabi ne fada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haka magana ce ta banza cewa wai an cire shi an cire na bakar an daura na ali sai na da kanshi ya itirafi da cewa ba shi ne amirul hajji na wannan shekara ba amma an turo shi ne ga aikin da aka ce yayi shi kuma na bakar ya ci gaba da nashi aikin na amirancin aikin haji kuma dukkanin hadisan da suka bada labarin abin da ya faru haka suka tabbatar da cewa sai na bakar shine limami shi ke bada hudubobi shi ke jagoranci sannan bayan ya gama duk abin da zai sai kuma ya umarci sayyidina ali shi kuma ya karanta wannan ainihin wato ayoyi a wuraren da munasabar karanta su din ta tabbata ina fata mun gane wannan sai mala yake cewa wa ikhtalafa nasu hal kanat hadhihi al-hajjatu kad waqa'at fi shahr dhil-hijja malamai kuma sun yi sabani game da cewa shin wannan aikin hajjin da sayyidina abubakar ya jagoranta shin azul hijja aka yi shi aw kanat fi zulqa'ada ko kuma azul qa'ada ne min ajalin nasi'i saboda ainihin jinkiri da larabawa suka ɗauka wa kansu ƙarin zalunci akan zalunci ƙarin kafirci akan kafirci ala ne. malam ya ce bisa zance biyu wasu sun ce a hijja ne wasu sun ce a ne wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai don za ku iya tunawa jama'a a jiya sai muka ce wannan magana ce da ya dunkulalliya wadda kamar yadda ya saba ya saba yin irin waɗannan maganganu a wurare da dama wasu kuma idan mun ga bukata mukan dan ƙara bayanai gwargwadon hali shine cewa abin da ke faruwa a wajen larabawa kamar yadda zamu zo mu ji yanzu insha Allah daga wannan littafi na sharhus sunna akwai watanni na alfarma sanannu guda hudu amma larabawa wannan saboda kafirci da zalunci duk sa'ad da musamman kinana sune ƙurai shawa waɗanda sune suke da taminin yaushe ne lokacin tunda su ne custodian suke rike da haramun. tun sai ga dama kawai sai su ce wannan shekarar ba za a yi aikin hajji a zulhijja ba zulkada za a yi wannan shekarar muharram babu muharram da muharram da safar duka sunansu safar don suka ce haka lazuma haka shine to sun halasta wa kansu yaki a wannan muharram din kenan amma idan baɗi ta yi sai su rama wannan muharram din sai su ce to bana kuma duka muharram na ɗaya da muharram na biyu sannan sai rabiul awwal shi Allah ya kyare su da cewa inna man nasi'u ziyadatun fil kufri wannan jinkiri da kuke sanya wa watannin alfarma to ƙarin kafirci ne akan kafirci dallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai ta hanya haka suna kafirai na batar da junansu haka suna ainihin wato ah, yuhilunahu aman wa yuharrimunahu aman ko suna halasta wannan yaki a wannan shekara sai kuma su halarta shi a wata shekara liwaƙi wa iddata ma haram Allah don su samu tattaka abubuwa da dama waɗanda Allah ya haramta zubar da jini kwace dukiyar mutane sanya mutane cikin tsoro a cikin harami duk waɗannan iddatu ma haram Allah kenan karanta littafin alibamul kurtubi na tafsiri yayi bayani dalla dalla da faidin da ya fitar game da wannan to amma a takaice bari mu ji ainihin wato daga babban malami al'imamu al-husaini ɗan mas'ud sahibu sunna al'imamul al-bagawi ga shi da gaske littafin sharhu suna na bagawi a wannan bugun na darul hadis ta ƙahira a cikin mujalladi na hudu jama'a daga kitabul hajji bari ji a wancan hadisin da muka ambata na inna zamana qadista dara ka hay'ati daga cikin wannan mujalladi a kitabul hajji gashi ah, malam Hussein dan mas'ud al-imam al-bagawi yace a cikin shafi na 237 yace babul khutbati yawman nahari bi mina babun da ke bayani akan yin huduba ranar sallah babba a mina a mashair inda ake kwanakin tashiriki kenan kwanakin shanyan nama tashi Allah lamba hadisi na 1965 malam yace akhbarana abdul wahid al malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah al nuaimi qala akhbarana muhammad ibn yusuf حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سادي أبو بكرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يتي الزمان قد استدار إلى كهيئته zamani ya jujjuya ya jujjuya ya koma kamar asalinsa yau ma khalaqallahu samawati wal ard asalin yadda Allah ya tsara shi sa'ad da ya halicci sama da ƙasa ma'ana suna ta jujjuya wata ana ta ɗagawa. muharram ya zo an ɗaga, an mai da shi safar wani muharram din ya zo an daga an mai da shi rabiul awwal kaga abin yana ta jujjuyawa sai ya zama wata rana aikin haji a jumadar ula wata rana a jumadar saniya wata rana haka ana ta yi a watannin da ba su ne ya kamata a yi ba shi kuma manzo Allah yana ta dan daidai sanda aikin hajin zai fado a asalin lokacin da Allah ya tsara sai ya fado a wannan shekara ta goma da ya zo ya aikin haji shine yake fada yake cewa to alhamdulillah lokaci ya juya ya koma kamar yadda Allah ya halicce shi tun da Allah ya halicci sammai da ƙasai a sanatu isna ashara shahara yace shekara dai watanni goma sha biyu ne kamar da Allah ya ambata inna iddata shahuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi yau khalaqa as-samawati wal ard sai yace minha arba'atun hurum daga cikin watannin nan akwai watanni guda shida waɗanda suke da alfarma ta musamman sananniya salasun mutawaliyatu watannin guda uku suna jere da junansu su ne zulka'adati wa zulhijjati wal muharram watan zulka'ada watan zulhijja da watan muharram ma'ana wata na sha ɗaya da na sha biyu da kuma na ɗaya da aka shiga watan sha ɗaya da watan sha biyu da wata na ɗaya a sabuwar shekara waɗannan watanni kaga suna jere da junansu su ne salasatun mutawaliyatu sai ce wa rajabu mudarib da kuma rajab ɗin mudar mudar su ne larabawa mutanen ƙasar makka waɗanda duk da wannan gangancin da suke yi amma shi rajab ba sa taɓa shi ake ce mashi rajab mudar ana danganta shi gare su ne saboda duk wancan gangancin suna yin shi ne akan zulqada zulhijja muharram amma rajab ba sa taɓa shi ba sa sakewa ko da wasa su wani abu da ya taɓa alfarmar rajab saboda suna da itikadi cewa wanda duk haka zai shiga cikin bala'i dukiyar shi za ta lalace 'ya'yan shi za su mutu su bashi ya zama abtaru matan shi za su kararance su daina haihuwa in ya je yaƙi za a ci shi a nasara ma'ana suna da camfe-camfe masu yawa game da lalacewar rayuwar ta duniya a rajab ina fata mun gane wannan sai ce wa rajab mudara allazi baina jumada wa sha'bana wannan da ke tsakanin jumadal akhira da kuma sha'banu ayyu shaharin haza sai manzo Allah ya ce wa sahabbai wani wata ne wannan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah ne da manzon shi suka fi sani fasakata sai ya dan yi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi har muka fara tunanin yau ko dai canza watan suna ne qala alaysa hadha alaysa dhul hijjati sannan sai ya ce ba dhul hijja bane qulna bala muka ce gaskiya ne ya manzon Allah qala ayyu baladin hadha yace wani gari ne wannan qulna Allahu wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon shi suka fi sanin wani gari ne wannan saboda ladabin magana irin ta sahabbai sun san kowane gari ne fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi sai muka ji yayi shiru har muka fara tunanin ko zai sanya mai suna da ban qala sai yace alaysa albaldata ba garin nan bane lil ahadi al-huduri kenan ko kamar da Allah yake cewa innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha kaga bai faɗi sunan garin ba sai ya ce albalda da kuma yake cewa rabbi ji alhaza baladan amina sai ce ba garin nan bane su sun san ina ne garin ko kamar ya ce maimakon ya ce ba makka ba ce ƙulna bala sai maka ce ƙwarai kuwa garin ne da kake nufi ya rasulallah ƙwada fa ayyu yawmin hadha ce to wace rana ce wannan qul wa rasuluhu ala. muka ce Allah da manzon shi suka fi sani fa sakata hatta zananna annahu sayusammihi bi ismihi ya sake yin shiru har muka yi tsammanin ko zai kiraye shi da sunan da ba nashi ba qala alaysa yawman nahari yace ba ranan sallah bace yau babba kulna bala muka ce tabbas ita ce qala sai ce fa inna dima'akum wa amwalakum lajinannakunku da dukiyoyinku qala muhammadun wa ahsibuhu qala ɗaya daga cikin masu riwaya yace ina tsammanin ma malamin mu yace daga cikin abin da annabi yace wa a'radakum jininku da dukiyarku da mutuncinku haramun alaikum alaikum haramun ya haramta ga junanku ya haramta ku ci ku ci mutuncin junanku ko ku ci dukiyar junanku ko ku taba jinin junanku ka hurmati yaumikum hadha kamar yadda alfarma wannan ranar take ranar sallah fi baladikum hadha a cikin wannan gari na makka fi shaharikum hadha a cikin wannan wata na dhulhijja to kamar haka ne ya haramta ka taba jinin wani musulmi kamar haka ne ya haramta ka taba dukiyar wani musulmi kamar haka ne ya haramta ka taba mutuncin wani musulmi kamar yadda ya haramta haramcin waɗannan wurare da lokuta da yanayi wasa talqauna rabbakum ce kuma wallahi za ku game da ubangijinku fa yas'alukum an Amaliku. sai ya tambaye ku game da ayyukanku ala fala tarji'u ba'di dullalan ku tsaya ku ji kar ku sake bayana ku zama batattu yadribu ba'dukum riqaba ba'd wasu ku na tsaran wuyan wasu ala ku tsaya ku ji li yuballighi ash-shahidu al-ghaiba wanda ba shi nan wanda ke nan wajen ya ya bawa da wanda baya nan labari fala'alla ba'ada ma ba'ada man yuballighuhu an yakuna aw alahu min ba'di man sami'a babu mamaki wani wanda za a kai wa labarin yafi wani wanda ya ji a nan wajen rikewa ma'ana wani na iya zuwa ya gaya wani wancan da aka gaya mashi sai fi shi rikewa kamar da zaka iya haifan yaro sai fi ka wayau ko ka karantar da dalibi sai fi ka fahimta ko ka girmi mutum a shekaru ya fi ka sanin duniya da haka yana yiwuwa fakana muhammadun ka zakarahu sai zama muhammadu mai riwayan can idan ya ambata sai ce sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi gaskiya saboda shi ya rayu a daidai lokacin da duk ake wadannan abubuwan akwai abubuwa da dama sukan fara haka manzon Allah ya bada labarin su idan aka zo aka gansu sai a zo a gansu kamar yankan wuka kamar yadda bahaushe yake cewa abu huraira yana da hadisi a cikin sahih muslim wanda ya ruwaito shi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce halaka al'ummata a hannun wasu 'yan tsirarin 'yan mutsi-mutsin yara ne daga cikin ƙorashawa abu rera yana ba da wannan hadisin a garin madina sai marwanu ɗan hakan yana zaune a wannan makaranta ta abu rera sai ce allah ya tsine musu albarka waɗannan yara za su halaka addinin musulunci sai abu rera sai murmushi ya ce inda na ga dama da sai in faɗi sunayensu in ce da ƙabilar wane da gidansu wane haka ya ce laushi itu da sammai tuhum banu fulanin wa banu fulanin wa banu fulanin Abu Hurairah yake fada saboda da lokacin babu maslahar ya fada amma ya san hadisin da cikakken sunayensu. to wanda ke riwaya hadisin daga cikin tabi'ai sai ya karantar da 'ya'yan shi da jikokin shi waɗannan hadisa sai suka tafi ƙasar sha zamanin sarakuna jikokin marwanu su abdulmalik su shamu da makamantansu banu umayya din nan sai wannan malamai yake ce musu kun ga waɗannan ya ce to su ne abu da yake magana akan su kai tsaye ya faɗa kawai ya ce su ne wanda na koya mun karatun nan saboda gasu su ne yara ne ƙanana ƙurai shawa su ne shugabanni kuma su suka lalata musulunci a daidai lokacin to abu idan bai faru ƙararraba haka sai ka bashi sai ya faru akwai sharri da bala'in da mutum zai ɗauko a cikin al'umma wani sai a kyale shi har sai ya bayyana da kanshi an gane wani ilimin shi yadda ba a buƙatar wata shubuha ko wani sai ya yi bayani wato sai rana ta fito kowa ya gan shi kenan haka yakan faru da mutane da dama a tarihin musulunci akwai wani bataccen malami jama'a karanta littafin al Bagdadi, al-baghdadi littafin tarikh madinat baghdad in ba na manta sunan shi ba as-sa'di wannan malami yana shiga cikin riga ahlus sunna yana wa'azi a masallacin musulmai a kasar bagadaza ashe kasur gumun dan shi'a ne zindiki kenan, wata rana yazo zai karantar sai yana karantarwa baya zuwa da littafan shi usul dinsa sai su khatibu sune malamai a garin sai suka zo suka mishi tankiya cewa ba haka ya dace kana karantawa ba da karshe da yake aka hana shi karantarwa a wannan masallacin masallacin ah, jami'ul mansur cikin sai ya koma anguwa 'yan shi'a ya je tara su sai ce ba wai yana magana akan malaman ahlus sunna sun hana ni karantar da hadisai ne saboda ina kawo falal ahlul baiti ku zo in karantar da ku hadisai waɗanda suke zagin mutanen da suke goyon baya wai wasu abubakar da umar ya karantar da su hadisai mawdu'at haka za zahabi ya ƙara magana ya ce farawa lahum ajaiba min al fi dhammi salaf ina na a cikin sirra lamin nubala ila yau su da haka jama'a ƙarshe shine mutum ba farko ba ba kowa jama'a ya shiga taitayin shi ƙarshen abin da za ka yi ta yi ya alamu kha'inat al'ayuni kuma ta tukhfi Allah ya san idan da ke da ha'inci da kuma abin da zukata suke ɓoyewa Allah gizi ya maki mu rike mana imanin Allah ya sa cika da imani ka kowa jama'a ya gyara niyyar shi ya gyara aikin shi kuma aikinka da niyyar ka su damun ka fiye da na wani za Allah ya ce wallahi za ku mutu wasu talƙauna rabbaku za ku mutu game da ubangijinku fa yas'alukum an a'malikum ya tambaye ku game da ayyukanku da shine wannan mutumin da ya ga abubuwan da suka faru idan ya zai kanta da hadisin sai ya ce sadaqan sadaqan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaskiya sun makala ala hal ballagtu ala hal ballagtu ku saurara ku tabbatar na isar da wannan sako na isar da wannan sako hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an abi bakr ibn abi shayba an abdul wahhabi al-thaqafi kamar dai al'ada al bagawi ya ta kawo maganganu ya ta kawo maganganu iri iri ga sanan sai ya bugu sharhin hadisin sai ya ce qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil hadisi inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard ma'anahu anna al-araba kanat fil jahiliya qad baddalat ashhur al yace ma'anar wannan magana ita ce larabawa ne a jahiliya suka caccanza watannin alfarma wa Kanu annahum kanu ya'taqiduna sun kasance suna kudirce ta'azima hadhihi al-ashhur al-hurum suna darajta waɗannan watanni masu alfarma wa yataharrajuna fiha al-qitali suna kauda kai suna suna kin yin yaki suna ganin cewa akwai zunubi a yaki a cikin su fastahalla ba'dhum al-qitala fiha sai kuma wasu suka halasta ma kansu yaki a cikin wannan watanni min ajali anna amata ma'ayishihim kanat fi min as-sayd wal ghara saboda daukacin rayuwarsu ta kasance farauta ce da kuma kai farmaki anan suke samun dukiyarsu anan suke samun abincinsu da naman da zasu su yi amfani da shi da makamantansu sai suka halasta wa kansu fakana ya shukku alaihimul kaffu an zalika sai zama abin yana musu wahala su kasa yin wannan abin da suke yi na farauta da yaki salasati ashhur wata uku abinda mutum ya saba kullum yana yi a ce wata uku bai yi ba zai mushi wahala ya iya bari alat tawali a jere wa kanu idan hallu shaharan minha sun kasance idan suka zo suka halasta wa kansu wani wata daga cikin watanni masu alfarma din nan haramu makanahu shaharan akhar sai su ɗauki wani wata daban wanda yake ba na haramci ba sai su mai da shi a gurbin wannan na haramcin ma'ana sun biya Allah watan shi da suka lalata mai kenan فهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه wannan shine annasi'u jinkiri da Allah ya ambata a cikin littafin sa a tawwa da Allah yake cewa innaman nasi'u ziyaratun fil kufri wa ma'anan nasi'u ma'anan annasi malan yace ta'khiru tahrimi rajabin ila sha'bana jinkirta alfarman rajab zuwa ga sha'ban wal muharrami ko jinkirta alfarman muharram ila safari zuwa ga safar ma'khudun an ɗauko wannan kalma ne min nasa'atu shay'a kartu akhartuhu nasa'atu ma'anar lafazin shine na jinkirta wa kana zalika fi kinana wannan ya kasance qurayshawa ne suke yin sa humul ladina kanu shuhura alal arabi sune suke jinkirta wa sauran larabawa watanni wa idza akharu harimar muharrami idan safarin idan suka jinkirta alfarmar muharram zuwa safar wa makasuli li zalika zamanan suka daɗe shekara da shekaru ana yin haka sun mahtaju ila ta akhiri ta harimi safarin ilar rabi sai kuma su ga sun buƙaci zuwa ga jinkirta shi ma safar ɗin zuwa ga rabiul awwal sai suke to a ƙara da shi gaba fa'alu haka za shaharan ba da shaharin haka suka dinga yi aka dinga dauka alfarma wani wata ana kai ta gaba a ƙara kai ta gaba yadda kasa ana daga buki bayan sati biyu a ƙara ɗagawa bayan wata ɗaya a ƙara ɗagawa haka suka yi tayi har sai da aka sake juyawa gaba daya hatta stadarar tahrimu ala sanati kulliha har sai da zama babu watan da bai dana wannan alfarman ba a sa a wannan watan wata shekara ko ban shekara biyu a daga zuwa watan gaba wata shekara a sake dagawa har sai da aka sake juyawa yadda ake kama a ce abin nan ne kofi ne yake zagayawa kowa na kurban hura har ta zagayo kan na farko haka suka dinga shi ne ma'anan kadis dara inna zamana kadis dara ya juya ala hayati ina fata muna ganewa jama'a to shikenan sai ce ah, faqama al-islam ana nan sai musulunci ya miƙe wa qad raja al-muharram ila mawdi'i daidai lokacin da muharram ya dawo wurin shi allazi wada'ahu Allah inda Allah ya aje shi wa zalika ba'da dahrin tawil wannan ya faru ne bayan shekaru masu tsayi fiye da shekara 40 ana ta jujjuyawa to shine sai ce fa zalika qawluhu alayhi salam wannan shine fadan Allah da yake cewa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard lalle zamani ya juya ya dawo yadda yake kamar yadda Allah ya halicce shi san da ya halicci samai da kasai wa yuqalu ana cewa ma kana qad istamarra zalika bihim hatta da hisabu min aydihim abin ya tafa ruwa da su har al'amarin ya fi ƙarfin yadda za su gyara har ya wuce makaɗi da rawa fakanu ma ya hujjuna fi ba'ad sinina fi sharin wa hujjuna min qaribilin fi sharin ghairihi sai zama wani lokaci ma sai su sallan su yi aikin hajji a wannan wata wata shekara kuma sai aikin hajji a wani wata daban ya zama aikin hajjin kawai sai dai a zauna a yi mitin kawai a ce yaushe ake gani ya kamata yadda ka san kasuwar duniya kawai sai ran aka yi mitin hukumar da take kula da ita ta yi mitin ko kalan kuwa ne sai a ce to a yi lokaci kaza sai a yada wa mutane cewa lokaci kaza za a yi aikin hajji ya zama babu wani lissafi na a zo a gani na gaskiya su sai ce ila an kana al'amul ladhi hajja nabi sallallahu alaihi wasallama fawafa hajjuhum shahara alhajjal hajj mashru har ya zama daidai lokacin da manzon Allah ya aikin haji aikin hajin ya dace da watan da Allah ya shar'anta wa huwa dhulhijja shine dhulhijja fa kafa bi arafa al-yawm at-tasi sai manzo Allah ya zo ya tsaye wa arafa ranar tara ga wata wa khataba al-yawm al-ashira bi minan yayi huduba amina ranar goma ga wata wa anna ashhuran nasi'i qad tanasakhat bi istidarati zamani ya ba su labarin cewa watannin jinkiri din nan sun juya sun juya har sun dawo yadda suke wa adal amru ila ma waza Allahu alaihi hisabal ashuri. Yau khalaqa samawati wal cewa kuma al'amarin ya dawo kamar yadda Allah ya tsara ran da ya halicci ainihin sama da ƙasa wa amarhum bil muhafazati alaihi yace kuma lalle a kiyaye wannan li Allah ya tabaddala dan kar ya sake caccanzawa fi musta'anafil ayyami a kwanaki na gaba masu zuwa wa qala ba'du ahli al-ilmi inma akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajj ma al wasu malamai suka ce manzon Allah ya jinkirta aikin hajjin shi ne duk da yake zai iya zuwa liwafiqa ahli al-hisabi dan ya dace da wannan lissafi din fa ya hujja fihi hajjatul wada dan ya aikin haji na bankwana wa hukiya an mujahidin fi tafsir qawlihi inna zamana qad istadara ka hai'atihi annahu fil hajj yace game da hajji to gashi nan dai ta bayanai wanda suke tabbatar da kamar yadda muka ji din cewa ainihin wato abin ya faru ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki zuwa aikin hajji ne yana jira sai daidai lokacin ainihin wato a shekaran ta dawo daidai sai ce falamma okay وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة سوى الجاهلية لا رب واسنا إيهن سلا كأينهن أيكن hajji da ayyukan aikin haji shekara biyu a jere zulqa'ada shekara biyu a jere zulhijja falamma kanat sanatu allati haddathana fiha abubakar qabla hajjati an-nabi sallallahu alaihi wasallama kana al fi sanati thaniyati min zulqa'ada dai shekarar da Sai na abubakarin yi wannan aikin hajji shekara ta tara sai zama ita shekara ta biyu a jere da aka yi zulqa'ada mun gane wa kanar hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam fil amil fil fi dhilhijjati shi kuma Allah aikin hajjin da ya yi a shekarar ta biyu baya sai zama a cikin zulhijja ne yayi da aka sai ya bar sai na abubakar ya je yi wancan shi kuma ya zo ya a daidai lokacin da ya kamata ya din gashi waɗannan bayanai kamar yadda muka ambata daga littafin ainihin wato sharhu sunna na al-imam al-baghawi Husaini dan Mas'ud Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama to gaji kenan da abin da yafi gaskiya shine cewa wannan shekara da sayyidina Abubakar ya aikin haji an yi aikin hajin ne a watan Zulqa'ada bisa wannan mugu al'ada ta annasi'u da larabawa suka ginu akan ta tun a jahiliya wanda suke yi dan su halasta wa kansu abubuwa da dama na kafirci Allah ubangiji ya samu dace sai mu koma cikin littafin zadul ma'adi malam ibnul qayyim Allah ya gafarta mashi yace faslun ga kuma wani fasli daban fi harasihi fi harasihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ke bayani akan suwaye masu gadin annabi ADC waɗanda suke tsayawa babban manyan jami'an tsaro wanda suke tsayawa a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama faminhum sa'adu ibn mu'az daga ciki akwai za'imul ansar sa'ad dan mu'az babban sahabi Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yadda harasahu yawm badr shi yayi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin badar hina nama fil arish yayin da manzon Allah yake bacci a cikin wannan rumfa ya tabbata a badar an kafa wa manzon Allah rumfa kaman kace ita ce kenan wato mazaunin babban jagoran yakin ita ce tentin da aka kafa mashi shine al'arish to da yana bacci a wajen sadu dan mu'azu shine ya tsaya ya gadin sa wa muhammadu ibnu maslama da kuma babban komanda na yaƙe-yaƙe sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadu dan maslama harasahu yawma uhud shi kuma shike gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar uhud wa zubair ibn al-awwam da kuma zubair dan awwam hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan ko harasahu yawmal khandaq shi kuma shi ya gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranan yakin khandaq wa minhum daga cikin su akwai Abbad ibn Bishr akwai Abbad dan Bishr wa huwa alladhi kana ala harasihi shine ya kasance ko da yaushe yake gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa harasahu jama'atun akharuna ghayru haula'i akwai ma wasu daban waɗanda ba waɗannan ba sun yi aikin ADC ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma nazala qauluhu ta'ala yayin da Allah ya saukar da fadin shi cewa wallahu ya'simuka minan nas ka je ka aisar da duk abin da Allah ya ce ka isar wallahu ya'simuka minan nas Allah ne zai tsare ka daga duk wani mai neman sharri wanda yake so ya cutar da kai Allah ya tsare ka sai manzo Allah kharaja 'ala an-nas fa akhbarahum biha wa sarafa al-harf manzo Allah ya leko daga cikin gidansu ya ce masu gadi kowa ya tafi gida Allah ya alƙawarin kiyaye ni bana buƙatar gadin wani mutum kuma daga nan shikenan manzo Allah bai ƙara daukan wani mai gadi ko wani chief security ko wani ADC da zai kare shi wannan magana mala yace ce at-Tirmidhi Tirmidhi ya fitar a cikin kitabut tafsir lamba hadisi na 349 an Aisha qalat daga sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata da ce kana annabi sallallahu alaihi wasallama yuhrasu manzo Allah ya kasance ana gadin sa hatta nazalat hadhihi al-aya har wannan aya ta sauka wallahu ya'simuka minan nas fa akhraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min al-qubba sai manza Allah ya leko da kanshi daga cikin rumfa fa qala lahum sai ya ce ayyuhan nasu sarifu ya ku jama'a kowa ya tafi gida kada asamani Allah Allah ya tsare ni wa akhrajahu at-tabarani at-tabari al ya fitar da wannan a cikin mujalladi na goma na tafsirin sa shafi na ɗari 469 kuma imamul hakim ya inganta shi a cikin musadrak sannan zahabi ya dace da shi akan ingancin al-imamul hafiz ibn hajar al-asqalani ya hassana wannan riwaya a cikin fathul bari mujallad na shida shafi na 60 wa qala yake cewa ukhtilifa fi a wa irsalihi akwai saɓani game da cewa hadisin mursali ne ko kuma muttasil amma a takaice hadisi ne tabbatacce insha Allah to wannan dangane da haras kenan masu gadi a ainihin wato na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mala ce faslun ga kuma wani fasli fi man kana yadribu al-a'naqa bayna yadayhi ga kuma labari akan su wane ne waɗanda suke yin aikin hauni kenan ko executioner masu kashe wanda za a kashe idan annabi ya ce a kashe wani kafiri ne ko murtaddi ko makamancin haka sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin su ya ce akwai Aliyu bin Abi talibin akwai Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu wa Zubairu bin al da kuma sahabi Zubairu dan Awwam wal Miqdad ibn Amr Miqdad dan dan Amr wa Muhammad ibn Maslama da kuma Muhammad dan Maslama waɗannan duka sahabbai ne sanannu wa Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah da kuma Asim dan Thabit dan Abil Aqlah wannan ɗaya daga cikin tawagar mutanen hubaibu waɗanda manzo Allah sallallahu ya aike su su je su kai wani sako kafirai suka tare su dinnan hadisin na cikin bukhari da muslim kissa hubaibu da kisan da mutanen makka suka mushi wannan mutumin ɗaya ne daga cikin su shi lokacin da a lokacin da aka zo da kafirai suka da suka gudu suka hau kan dutse sai kafirai suka ce musu su sako sun ba su amana ya ce wallahi shi bude ba wata amana da zai yadda da ita kafuli akwai guda uku da suka yadda suka sauko kamar da riwaya ta nuna da kubaibu da wasu sauran su biyu suna saukowa suka ga irin cin mutuncin da za a musu bayan an kashe sauran mutum takwas da masu goma sha ɗaya har ɗaya daga cikinsa yake cewa lalle waɗancan ƴan uwanmu da suka ke saukowa sun fi mu gaskiya shi ma nan ya tirje har dai aka kashe shi suka tafi da mutum biyu suka je suka siyar da su a matsayin bayi Shi ne shi Khubaibu? aka sai da shi ga waɗannan kafirai waɗanda dama suna neman shi su ɗaufan san mahaifinsu kowa ya san kisa shahararriya ce suka bar shi har wata daga cikinsu bayan ta musulunta take cewa wallahi ban taɓa ganin wato wanda aka kama shi fursunan yaƙi mutumin kirki irin Khubaibu ba wata ranar sun ba shi reza zai yi aski yana ainihin wato kankare marasa sai yaro kankani yaro kankani bai san abin da yake ciki ba ya ga mutum ana ɗaure shi a gidan kamar yadda ake ɗaura doki ya zo ya zauna a can yasa yana mushi wasa da uwar ta gani sai hankalinta ya tashi sai kuma bai ce mata me yana tashin hankali kina ganin kamar zan yanka makogwaron shi ne ce mata ba zan yi haka ba So ga yaron ki ya miƙa mata yaron ta ta shi take cewa kuma tana ganin shi da abincin lokacin rani sai a gan shi da abincin damuna lokacin damuna sai a ga shi da itacen da yake cikin rani kamar yanzu a ce sai a ga mutum da mene na misali mangoro to a ce ba zamanin mangoro ba ko sai a gan da mangoro fresh wanda yanzu aka ciro shi daga gona karama ce Allah ya nuna game da bawan Allah Khubayb suka fita da shi suka je suka kai shi wajen harami suka yi mishi yankan rago to daga cikin abin da suka tatsa a gunshi na bayanai a lokacin sun tambaye shi game da suwaye da suwaye mutanen da ya taho da su ya ba su labarin cewa akwai asimu dan sabit wannan asimu shine kakan kakan ainihin wato wancan malami asimu ibn abdullahi ibn umar asimu ibn umar akwai babban malami daga cikin 'ya'yan anas 'ya'yan umar to eh asim ibn umara ibn al-khattab to kakan shi kenan na wajen uwa suka ce mishi akwai wannan mutumin sai wasu daga cikin kafaran maka suka ce Eh, kamar yadda ya zo a cikin sai musulun? to ai su ma suna bin shi bashi ya kashe musu uba bari su je ko gawo shi ke su samu su yanko wani abu su ma bangaren naman jikin shi wulakanci suka je suka samu gawar shi fresh ba abin da ta yi amma Allah cikin ikonsa suka kasa yankan komai na jikin shi Allah ya turo kudan zuma da sun je kusa da gawa sai kudan zuma nan su fatattake su ba su iya yankan komai a jikin naman jikin shi ba haka suka hakura suka dawo kisa tana cikin sayin musulun to wannan mutumin yana daga cikin suma waɗanda suke aikin wato sari kan kafirai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wadhahak ibn sufyana al-kilabi da kuma ainihin wato dahaku dan sufyana al-kilabi wani babban ainihin wato jarumi ne wanda ake cewa ana kirga jarinta shi da mutum ɗari ne yana daga cikin waɗanda suka yi shahada a cikin kitalu ahalin rudda lokacin da aka yaƙi da su musailama babban mawaki ne jari a matsayin mutum ɗari yake ana kirgawa wajen sojoji ya ce wannan mutum ɗari ne shi saboda jarantar shi wa kana qais ibn sa'ad ibn ubadat al-ansari minhu sallallahu alaihi wasallama bi manzilati sahibi shurta sannan shi kuma qais dan sa'ad dan ubada sahabi dan sahabi ɗaya daga cikin wato mutane suka shahara da kyauta a zamaninsu su yana daga cikin wanda ake musu kirarin kyauta da jarinta da iya makircin yaki qais dan sa'ad dan ubada Shi ne wanda lokacin da aka yi da gingimu tsakanin Hassan da Sayyidina Ali lokacin nan abin nan Hassan Amin da Sayyidina Muawiya wajen sulhun nan Muawiya yake kafa wani shari'in cewa in dai za a yi sulhu to wallahi sai an ba bashi su dan sa'ad ya kulle shi a gidan yare bai da shi saboda ya san iya makircin shi sai na hasan ya ce ba zai yi ba dole a kyale kowa sharaɗin sulhunmu shi ne babu wani wanda za a tuhuma da komai a kyale ba kowa laifin da yi an ce wani katon mutum ne wanda in ya hau jaki to sai dai ya kama kafafun shi haka ya naɗe su in ba kawai sai su dinga jan ƙasa haka yake saboda girma babban mutum ne ya rasu shekara ta sittin bayan hijira ya daɗe sosai a duniya to shi kuma wannan shine kamar ka ce shi ne watan dimanzilati sahibu shurta kamar a ce IG kenan ko babban jami'in 'yan sanda min al'amir yadda babban ɗan sanda ke tare da shugabansa Kowa kafal mughiratu ibn shu'ba ala ra'sihi bis yawm al-hudaybiyah yawm al-hudaybiyah shi kuma mughiratu dan shu'ba shine ya tsaya da takobi a bayan manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ake rubuta sulhun hudaybiyah wanda har wannan kafiri abin nan sai dan amro lokacin da musulunta ba yake cewa waye wannan kuma ce baka san shi bane kalle shi ka gani wana yace wannan kuma yaushe ma ya musulunta ba wani bane saboda ya san shi tare suke daba shekarun jiya yau kuma ya zama ya musulunta kuma shine kan gaba gaba har shine yake mai gori ba wani bane shi ne bai kula shi ba in ya kawo hannu zai taba gemu manzo Allah shi kuma sai ya kai mishi takobi zai sare mai hannu ce ka ba hankali to mu gaita dan shi uba kenan sahabbai haka suke jama'a wancan da aka kama shi kubaibu lokacin da suke azabtar da shi suke yankan naman jikin shi suna zalunta shi sai suka ce me kake ji inda muhammadu ake wa wannan Ya ce Allah ya tsara manzan Allah daga wannan a inda nake din nan ba na fata na ji an ce gashi ya taka kaya wanda za ta sa ya zafi a jikin jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faslun fi man kana ala nafaqatihi wa khatamihi wa na'alihi wa siwaki wa man kana ya'zinu alaihi wato jama'a manzo Allah fa shi ba kaman kowane mutum bane wani irin mutum ne daban ba za ka taba jin wani a duniya wanda ake yi wani tarihi game da shi har labarin wai suwaye masu kaza suwaye masu kaza duk wani mutumi da ya dangance shi shi ma ya samu falala ka kaji nan ya ce mana bayani akan masu aikin nafaqat wanda suke kula da cefanen gida Annabi sallallahu alaihi wanda suke kula da aje a ɗauko abin da za a kawo na abinci ko ruwa ko nama ko kayan cefane ko tumatiri a kawo cikin gida a aji wa khatami da wanda kuma yake shine wakili mai kula da hatimin da manzon Allah yake bugawa akan wasiku wa na'ali da wanda ke rike takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama wa siwakihi da kuma waye mai aiki rike aswaki wa man kana ya'zanu alaihi da kuma wanda yake shine wato kamar kace hajib ya'zanu alaihi bi ma'ana wanda ke zuwa ya tsaya a bakin kofa idan wani na son ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutumin ya shiga ya ce wane ne yake sallama ya neman mashi idini shi ne ma'anan ya azanu alaihi duka waɗannan akwai masu yi manzo Allah sallallahu alaihi wannan aikin kana bilalun ala nafaqati bilal shine ke aikin cefane shine mai cefane shine mai kai nika shine mai kai markade shike siyo mata duk abin da suke bukata wa mu'ayqib ibnu abi fatima ad-dawsi ala khatamihi akwai kuma mu'ayqibu ibnu abi fatima taddausi dan kabilar su ainihin abu huraira ne shi kuma shine mai kula da hatimin da ake sa hannu a wasiku kamar ka ce shine confidential secretary kenan na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan saboda gaskiyar shi da yanda manzo Allah ya girmama shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar ya bashi minista mai kula da zakka shine ministan zakka kamar yanda a ce an baka ministan mai kaga sai an yadda da kai ko saboda wuri ne na kuɗaɗe hakanan na umar ya bashi mai kula da baitul mali Allah ya jarabce shi da cutar kuturta zamanin na umar ya zama kuturu ne kuturta ta kama shi mummunan kutarta haka umar ya dinga sawa ana bi gari gari ana cibiyar masu magani wanda za su mishi magani umar ya ce babban mutum ne ba zai mu kyale shi fama da irin wannan mugun cuta ba har aka je can wata ƙasa aka samu wasu ƙwararrun likitoci guda biyu suka zo suka mishi magani da suka zo umar ya ce za ku iya warkar da shi suka ce alal akalli dai za mu iya dakatar da cutar ta daina ci gaba ce to ai wannan ma magani ne aka je aka kawo musu abin nan a guna ake ce mata ko irin alhandala ita ce guna ko aka zo suka zo aka ciro musu ita suka haɗa mashi magunguna suka mashi wanka da magani aka ba shi kuma magunguna ya sha shikenan sai duk ta sai ta bushe ta zama ba ta yi ruwa ta daina kuma lalata mashi ainihin wato halittar jikinsa haka ya rayu da wannan cuta bawan Allah Allah ya gafarta mashi Allah ya kara mashi ainihin yarda da daukaka shine aka samu Umar saboda wato kun san hadisi ya tabbata cewa firra al-majzumi ko a guje ma kuturu yana zaka guje ma zaki wannan hadisi ya tabbata ce kuma ya tabbata cewa kuma a cikin wani hadisi la adwa kaza kaza kaza ayan sa hadisan da irin maganganun da malamai suka yi akan ya za a hada su to Umar sai ya dauki waccan azima din la adwa cewa asali cuta tana kama mutum ne kawai dan Allah ya kaddarta mushi wani na iya zama sababi amma kar ka fi damuwa da sababin fiye damuwa da kaddara ka dauka Allah ne kawai ke yi wanda yayi haka to yayi aiki da azima kenan kuma yana da wahala wanda kuma ya dauki wancan yayi aiki da asbab kenan kuma shine ainihin wato hanyar mafi yawan mutane don kasu samu kansu a cikin kuncin da za su dinga ainihin jin haushin wani cewa wani ne ya samun kutar sannan ko wani ne ya sanya min wannan cuta ta kaza to umar saboda ya ga mutane suna kyamar wannan bawan Allah domin malaman da suke magana ma sai da suka ce idan za a kyamaci kuturu kamar imamun nawawi a cikin sharhin muslim ya ce kuturu kada a yi mushi kyamar da ta sa ya zama yana jin haushi yana jin damuwa mutane suna mushi abin da zai zama zai zama zai dinga filin cewa ana ana ana wulakanta shi a ce da ka kuturu sai ka ruga a guje ko ka kara mashin ɗinka giya a'a a dai mushi yadda mujamala ba zai gane ba domin cuta ce shi ba shi ɗora kansa ba to umar sai zama yana jan wannan bawan Allah a jiki akan ce yakan ma in ya zo da abin sha sai ya ba shi tukunna ya sha sai ya sha daidai inda ya sa bakin shi don yana mutane cewa ba abin a kyamace shi ba ne ɗan uwanmu ne da aka kura za ka kyamace wani mai wata cuta karka yi mushi kyamar da zai sa ya zama zai ƙara kuma ka ƙara mai cuta kina yana da cuta a jiki yanzu kuma ka same mai cuta a zuciya ta victimization haka manhajin sabai yake mun gane ko jama'a to wannan mutumin sunan shi kenan mu'aqibu ibnu abi fatima ad-dausi karantarin shi a cikin sirar alamin nubala sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wakili mai kula da hatimi. wa ibn mas'ud ala siwakihi wa ali sai abdullahi dan mas'ud babban malami shi kuma shike kula da aswakin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin takalmi shike rike da waɗannan duk sanda manzo Allah ke bukatan takalmi to shine duk sanda manzo Allah ke bukatan aswaki yana hannun shi wa azana alaihi ribah ribahun al-aswad wa anasa maulayahu waɗanda kuma suke zama a ƙofar ɗaki ko ƙofar ofishin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan wani ya zo yana sallama su je su gawa wa manzon Allah su ne ribahu da aswad da kuma anasa wanda suke bararrun bayinsa ne wa anas ibn malik da kuma anas dan malik da abu musa wa abu musa ash'ari da kuma abu musa ash'ari waɗannan dukan su aikin da suke yi kenan ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faslun fi shu'ara'ihi na. yadda a ba saba wa sunna bane ka gane ka'idar in za ka kyamace su ka kyamaci abin zai sa su samu ka cuta ne amma ba ka kyamaci shaksiyarsu ba ma'ana kar a guje su yadda za su gane ba a son su a yi musu abin ya zama cikin hikima amma suna ta tabbatar da a guje don kada cutar ta yaduwa don kuma kada idan ta samu mutum ya zama tauhidin shi ya rauni ya dinga kallon wannan mutumin dan uwan shi da cewa ne kawai sanadiyya, ya manta da cewa Allah ne ya kaddara sannan ya sa sababi to wannan kiyaye imanin ya sa manzo Allah ya ce firamil majzumi firaraka min al-asad amma kuma a tare da haka idan mutum da ya dauki azima ya hulɗa da su ya ƙi damuwa to da kuma wannan shi ne ya fi wajen tawakkalin shi amma ba kowa ke iya wannan ba tunda ba kowa ke iya wato wancan da za ka yi ka yi shi bisa hikima Shi ne kawai eh, babu laifi a keɓance su ɗin a wani wuri amma ya zama ana hulɗa da su hulɗa ta mutuntawa a inda suka keɓa ɗin kuma ya zama ba su rasa duk wani abu da mutum yake da bukata ba amma ya zama an musu an keɓance su keɓancewa na wulaƙantawa ko na nuna su ba mutane bai ko an mai da su kamar wata annoba a cikin al'umma wannan ba daidai ba ne. na'am eh, a kware kwa akwai transmitter da wannan ce ne shi sa annabin ya ce a gudaye kuma shi sa ya tabbata a akwai akwai akwai cutukan da suke guduwa da suke hawa jikin wani wancan la'adwa yana nuna asali ne asalin abin da yake a ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane shine ba ita addu'a ɗin ce ke sa cutan ba ita sababi ce Allah ne ke ƙaddarawa mutum ya samu cuta to idan Allah ya ƙaddara kuma sai ya kawo sababin cutar sababin na iya zama wani sauro ne da cije ka sai kai malaria ko sababin na iya zama wani ruwa ne zai buge ka sai kai mura sababin na iya zama kuma wata mura kuma wani zai atishawa kai kuma sai ka ɗauka kaga asbab ne suke iya canzawa amma cutar fa asali Allah ne ke kaddara mota. to wanda take sababinta ya zama daga wani mutum dan uwanka shine annabi ya ce a guje ma asbab din a taka tsantsan a kare asbab din na farko saboda kada a wayi gari duk mutane ba su da lafiya idan kowa yana da cuta kuma aka yi hulɗa gama gari da shi shi gani sai kowa ya ɗauka sai a wayi gari duk an zama gari ya zama kamar asibiti na biyu kuma saboda kuma idan mutum ya san cuta kaza tana tashi daga jikin wani ta koma jikin wani sai hakan ya faru gare shi to yanzu duk sanda ya tashi tuna ya aka ya samu wannan cutar tunanin shi ya akan wani ne ya samu sai ya manta da tawakkali akan cewa Allah ne ya kaddara a cikin littafin kaddara zaman sai wannan cuta na'am wannan bayanin da kake yi

eh ne ribahun nubi na hadisin Umar ba wanda muka faɗa a baya na'am sai ce fasdun ga wani fasli kuma fi shu'ara'ihi wa khutaba'ihi sallallahu alaihi wa sallama wannan fasli yana magana akan mawakan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke mishi waka da kuma khutaba waɗanda suke jawabi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana min shu'ara'ihi alladhina yadubbuna anil islam daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kare musulunci da waƙa, akwai ka'ab ibn malik wa abdullahi ibn rawaha wa hassan ibn sabit ka'ab dan malik mai hadisin ainihin wato tuba din can ko da abdullahi dan rawaha ɗaya daga cikin shahidai a yakin mauta da kuma babban mawaƙi hassan ibn sabit waɗannan suna daga cikin sahabbai waɗanda suka tsaya suna kare musulunci da basirar da Allah ya musu tawaka wannan ya halasta a musulunci kamar da kaga gashi suna yi amma kada mutane su dinga amfani da wannan ya zama zari'a kamar da yan dariƙa suke faɗa cewa wai ai duk a kama waka kawai duk a zama waka kuma waka babu ka'ida wai duk abin da kaga dama ka faɗa in dai yaban annabi ne babu laifi a ba daidai bane su waɗannan ɗan a cikin su akwai wanda ya zo yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wata baiwa tana karanta waka ɗaya daga cikin waɗannan ta faɗi wani abu wanda ya wuce makaɗi da rawa manzo Allah ya ce mata ba a faɗin haka wa fina rasulillahi alam wa fi gadi manzo Allah ya ce mata a ki bar faɗin wannan yake gana shi manzo Allah da kanshi ya nuna akwai ka'ida kenan game da yabo din dole a faɗi irin yaban da yake tabbatacce a addinance amma baka zuwa ka ɗauko kowane shiriri ta kace za ka yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sannan kuma ka ji abin da suka sa gaba shi ne kare musulunci ya zama waka tana kare musulunci ne ba waka tana wargaza musulunci ba kuma sannan kuma a ce addini ne a samu wani zindiki ya zo ya shiga cikin rigar yan ɗarika dama batattu ne yana faɗan maganganu na zindikanci kuma sai su zo sai su mashi sai su alliance su kare shi ka ga yana dama akan ɓata suke munafukai ne kenan ba Allah suke so ba gaskiya suke so yanzu wannan na Kano har yanzu ga idan shiru ba abin da aka kuma dole sai an yanka shi wannan shine kawai hukuncin shi karanta ashifa ɗan ɗarika ba suke mutane takama suna karanta ashifa ba a cikin ashifa karatun yake cewa duk wanda ya nakasa manzon Allah sallallahu alaihi ko ya faɗi wata bakan magana ko ya karyata shi ko ya kyare shi ko ya ci mutuncin shi kai ko da cewa manzon Allah yayi maraya maraya an kace manzon Allah kaga dai maraya ne daga ce malama mai ashafa yace sai an je gun alƙali yayi fassara ta wannan maraicin me yake nufi da maraici yana nufinta a matsayin kalma ce ta wulakanci ko kalma ce ta darasawa dole sai an tantance wannan yace kuma sai an mai ta'ziri a gane cewa ya faɗe ta ne don wulakanci ko cewa kai dan gidan Abu Talib haka an ka faɗa haka nan mai ashafa ya kawo labarin mutanen da suka yi irin wannan gaza mawaka da makamantansu dan ita daga cikin su akwai Ibrul Hani al-Andalus wani mawaki yace duk sai da aka kashe su ko malaman malikiya ne suka bada fatawa akai musu haka karanta yana na a cikin ashafa daka wannan zindikin na Kano jama'a hukuncin shi shine sai an yanka shi dole kawai shine sanan za a zauna lafiya Yan ɗariƙa duk su gama ɓoye shi wallahi sai an yanka shi kuma duk wanda ya goyi bayan shi ma yanka shi ya kamata yi shi yasa waƙa da ka ganta tana da ƙa'ida na farko kai ya zama ta shagaltar da mutum daga ainihin abin da shine asalin shi karanta alƙur'ani haddace shi aiki da shi da sauran ibadoji da zikirori sannan ya zama kuma a cikinta babu maganganu da suke na fajirci ko fasikanci ko ƙarya sannan ya zama kuma ba a gwama da kiɗa ba idan aka ya zama an yi wannan babu laifi ya zama kalmomi ne a cikin wanda suke ko dai gangan wa'azu ce ko wani zikiri ne ko ambatan Allah ko labarin kiyama ko salati ne ake karantarwa ko wani ilimi ko kuma yaban annabi din da makamantansu bisa ƙa'idojin da aka ambata irin wannan babu laifi sannan ya zama kuma bata shagaltar daga asali ba don su ma ba ta shagaltar da su ba bane kuma inda a ce kare annabi da waka ne kadai da sai a je wajen sabai ɗari ne suke amma kaji sahabi ne uku sahabi uku ne kawai suke wannan aiki domin ana yin shi ne gwargwadon bukata ina fata mun gano wannan jama'a wa kana ashaddahum alal kufari hassan ibn thabit wa ka'b ibn malik yu'ayyiruhum bil kufri wa shirk yace abinda wanda ya fi tsanani a kansu a lokacin suna kafirai shine Hassanu dan thabit domin a lokacin shi hassanu yana aibata su ne da tsoro yana aibata su ne da ainihin cewa ba su iya yaƙi ba ba su da dabara sun gudu su marowata ne su mata ne a fagen fama to wannan suna kafirai ya fi ba su haushi to daga cikinsu kuma waɗanda Allah ya musu fata ya suka musulunta sai suna cewa bayan mun musulunta sai muka gane ashe ka abu ɗan malik ya fi zagin mu fiye da hassan saboda shi kuma yana aibata su ne da kafirci a lokacin kuma suna da kafirci to menene ai ba komai mutum ne dama dan wiwi ne dan ka ce mishi kai shan wiwi da kake bai dace ba to wiwi da ka ambata zai ga ai ba wani abu bane tunda shi dama yana sha sai daga baya ne bayan ya tuba ka ce ka tuna sanda kake shan wiwi sai ce da Allah a bar fada yanzu yana ganin ta zama aibi to sanda suke kafirai dan ya ce musu kafirai suna ganin to me dama su kafirci shine dama shi ardin su amma wancan da yake ce musu matsorata ba su iya yaƙi ba sun gudu mace ta riƙe musu tuta sai suna ganin ya fi zagin su fiye da ka'ab ɗan malik wa kana khatibahu sabit ibn qais ibn shammas sabit dan qais dan shammas wannan ainihin babban sahabi wanda muka yi magana a ran cewa dan aljanna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aljanna to shine wanda yake hudu ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da wancan ibn rawaha abin nan ne ɗan uwa ne wanda suke li'ummi ɗan uwa ne uwarsa ɗaya shi da Abdullahi dan Rawaha dama can tun a jahiliya ana ce mashi khatibul ansar yana da wata kisa mai ban mamaki gama ku je karanta tarihi a cikin sirr alamin nubala wanda zahabi ya bada labari domin yana daga cikin waɗanda aka kashe a ainihin yakin zamanin yamama yakin ahalur ridda lokacin da aka kashe shi bayan ya mutu an gama jihadin an gama komai sai wani daga cikin mutanen gidan shi yan farki da shi ya faɗa mashi wasu maganganu maganganun su ne suke da ban mamaki din ya ce na farko dai bayan an kashe ni wane a cikin musulmai ya sace kayan yaƙi na masu kama kaza da kaza kama kaza da kama kaza suna nan ya ɓoye a wuri kaza ka kar ka gaya wa kowa in ma ka gaya wani kaka mafarki ne da aka je kuma aga kayan yadda ya ambata ce sannan ka gaya ma amirul mu'minin lokacin sayyidina abubakar ne ko cewa wana da wana da wana suna bi na bashi yace karkace mafarki ne fa an kace mafarki ne ka wulakantar da bayanin ba za a ansa ba suna bi na bashin kaza da kaza da kaza kuma bawa na wana da wana da wana sun zama yaya na ƴan su yace karkace mafarki ne ma'ana ka dinga ba da labarin kamar dama na gaya maka ne tun kafin na mutu kuma da aka je gurin masu bashin na aka tara yadda ya bada labari haka eh suka ce lalle a kowannan bashin kuma aka naffaza wasiyar shi bayan ya mutu shine suke ci mishi wanda shine mutumin da aka samu a tarihi ya yi wasiya bayan ya mutu kuma an same ta haka sabai akwai karama jama'a waliyai ne na gaskiya ba karama ƙarya game da al'amuransu. Allah ya kara musu yarda fasdun fi hudatihi alladhina kanu yuhduna bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallama fi safari sai kuma fasli akan wato waɗanda suke masu zama gaba gare shi ana tafiya idan ana tafiya irin tafiyar da ake ta da mutanen da a cikin daji ko sahara akan samu wanda za su fara yin gaba suna duba hanya suna gyara hanya kuma suna duba ko akwai abokan gaba ko akwai wani haɗari to waɗanda suke yin wannan aikin ga annabi sallallahu alaihi wasallama minhum abdullahi ibn rawaha daga cikin sa akwai abdullahi dan rawaha wa anjasha da kuma anjashatu wa amir bin al da amir dan al-akwa wa ammuhu da shi da baffansa salamatu bin al-akwa salamatu dan akwa wa fi sahih muslim kana da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hadin hasan sauti manzon Allah ya kasance yana da wani mai shiga gaban ana tafiya wanda yake yana da murya mai daɗi. fa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya ce da shi ruwaidan ya ambasha ya andasha la taksir alqawarira yace ka ja mu a hankali ya kai ambasha ka karya mata ya'ani da'afatun nisa saboda ana tafiya tare da mata suna kan raƙuma suna cikin haudaji to yana jan tafiyar da sauri sai manzo Allah ya ce mishi tafi da mu a hankali saboda akwai mata ba kowa ne jarumi kamar ka ba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari a cikin mujalladi na goma na fatul bari shafi na 449 da 450 da 451 a cikin kitabul adab babu ma yajuzu min ash-shi'ri wal zajri wal wa ma yukrahu minhu babun da ke bayani akan abin da ya halasta na waka da rajazi da kuma ainihin wato irin wannan kirarin da ake a gaba tafiya da kuma abin da bai halasta ba babu ma a fi qawlir rajuli da kuma abin da yazo a cikin faɗin mutum yace wailak shin ya halasta ka ce wani wailaka ko bai halasta ba bukhari yayi babi babu man da'a sahibahu fa naqasa min ismihi harfa da kuma babun da ke bayani akan wanda ya kira sunan abokinsa sai ya rage harafi ɗaya a cikin suna ya alasta ko bai alasta ba mutum sunan shi huzaifa to kuka ce mashi huzaifa kuka ce huzai irin yadda ake faɗa ɗin nan da hausa ana rage sunayen mutane maimakon fatimatu sai a ce fati maimakon ainihin wato abubakar sai a ce abu a yi shiru ya halasta ko bai halasta ba da akwai a cikin sayar bukari wannan karatun <laughs> kai za ka ba karatu ne ko kamar babu shi a karatu amma akwai shi a takaice ya halasta jama'a babu laifi indai babu wulakantarwa a ciki ko cutarwa ko kuma irin mutumin baya bai nuna baya so ba babu laifi a dinga rage wani harafi a cikin sunan mutum ana ambatan shi da ragowar suna mun gane wannan da ke ko jama'a faslun fi ghazwatihi wa bu'uthihi wa sarayahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yanzu dai ibnu kayyim al-jawziya bai gushe ba yana mana bayanai akan kaman waɗannan bayanan yana yin su ne a matsayin wato ru'usul aqlab yana yin su ne a dudunkule game da abubuwan da suke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wannan kuma fasli bayani zai mana akan yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji shine gazawat da kuma da da kuma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sako aiken da yayi zuwa wasu wurare wasarayahu da kuma ƙananan runduna waɗanda yake aikawa don su je su kai wani farmaki ko su tare wani waje ko su yi leƙen asiri ko su nemo wasu bayanai ko makamanta haka na'am bu'us wadda an aka ce bu'us su ne wato 'yan saƙo asali su ba yaƙi ke kai su ba amma saraya runduna ce wadda za a tura ta ta yaƙi amma ƙaramar runduna ko kuma wadda annabi bai je ba ko su bi sawun wasu waɗanda ake tunanin za su iya kawo farmaki ko sun tafi ba su dawo ba haka wace ko sun tafi a tanan za su je su dawo a ne na'am razawatuhu kulluha wa bu'uthuhu wa sarayahu kanat ba'd al-hijra fi muddati 10 sinin gabaki daya yaƙe yaƙe waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kanshi ko ya tura aka ci ko ya aika dukkanin su sun faru ne bayan hijira a cikin shekaru goma nan na bayan hijira kafin hijira babu yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi domin Allah bai halasta mishi yaƙi ba a lokacin fal ghazwatu saba'un wa ishiruna yaƙe-yaƙen akwai guda goma sha bakwai ya yi yaƙi guda goma sha bakwai waƙila wasu kuma ashirin da bakwai ko waƙila wasu kuma suka ce hamsin wa ishiruna guda ashirin da biyar waƙila wasu kuma suka ce tis'un wa ishiruna guda ashirin da tara waƙila gairu zalik an faɗa abin da ba wannan ba qatala minha fi tis'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yaƙi da kanshi a cikin yaƙe-yaƙe guda tara badarun wa uhudun wal khandaq wa quraiza wal wa khaybar wal fatuh wa hunain waɗannan su yaƙe-yaƙe guda tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga suna ya jere su a jere bisa jera wa tarihi yadda suke chronologically an yi badar bayan shi akai uhudu aka yi yaƙin khandak shine ahzab kenan aka banu quraiza wanda ahzab ne ta haifar da banu quraiza sannan banu mustalik sannan aka sake ainihin yaƙi na ainihin khaybara wanda annabi ya fita da sassafe nan ya tare da su a garin su yana cewa kharibat khaybaru ko sai kuma fatuhu makka kenan sai kuma hunain shine hawazin sai kuma ta'if tisaru ta'if kenan waɗannan guda taran dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kanshi waqila an kuma ce qatala fi banin nadir yayi yaki a banin nadir wal ghabatu da kuma wal ghabati da kuma yakin al ghaba wa wadil qura da kuma wadil qura min a amali khaybara wadanda dukkanin su waɗannan ƙauyuka ne a ƙasar khaybara wa amma sarayahu wa bu'uthuhu su ko sariya saraya da kuma bu'uth fa qaribun min 60 sun kai kusan 60 wal gazwatul kibarul ummahat akwai manya-manyan yaƙe-yaƙe wanda suke wato yaƙe-yaƙe ne hasima wanda aka raba tsakanin tsakuwa da aya a cikinsu waɗanda suka zama turning point suka canza yadda ake perspective ɗin rayuwa waɗanda suka aka samu nasara ko aka samu wata jarabta ko aka ji aka samu wani sabon ɗaukaka game da wannan yakin su ne algazawatul kibar al'umma al'ummahat saba'un guda bakwai ne akwai badar badar ta zama ita ce ma ta buɗe ƙofa na bambanci tunanin mutane game da ainihin annabi da sahabbai tukunna da ana ganin waɗannan wasu 'yan tawaga ne waɗanda suka fanɗare ma al'ummarsu za a yi zuwa kawai a murkushe su su zama tarihi shi abin ba haka bane ba za ta tabbatar da wannan domin ko su da suka fito haka Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum kuma so kuke ya zama kun samu ganima ba tare da an yaki ba domin asali ba yakin aka fito ba an fito ne a kwaci dukiyar musulmai da kafirai suka sace a makka su kuma kafiran sun samu halin su kewaya da dukiyar ta wani bypass su gudu amma da aka saka ganin kai wannan wani opportunity ne na si maganin mutanen nan da haka tun da abu sufiyar ya ce ku koma duke ku ta wuce suka ce sam ba za mu wuce ba opportunity comes at once mun samu dama bari mu je mu murkushe su sai kawai mu yi kwana ta ka saboda confidence da suka zo sai da suka fara yin bikin cin nasara sai da aka yi kiɗa aka yi rawa aka sha giya aka yi karta sannan za a yi yakin ka ji ganganci <laughs> kafuri akwai ganganci jama'a to badar kenan sai gashi an kama saba'in an kashe saba'in saura kuma sun dace kiya a guje kuma waɗanda aka kashe ana takama da su manyan jigajigan kafirci rukunai ne a cikin kafirci su abuja da an kashe su manyan mutane a cikin kafirci an kakkama su garin makka an yi wata da watanni ba a komai sai zaman jungum kowa ka ganshi kawai jungum yake zaune sun kasa ma gaskata cewa wai da gaske ne su muhammadu ne suka musu wannan abu mutane da suka fita garin nan a ɓoye mutane da suka fita garin nan a suna satar jiki da wani da wani yanzu Bilal shi ne kashe wani bilal bilal da ake dukan shi anan ana kona shi da ainihin jan karfe ana manna mishi akan kirjinsa ko yanzu shi ne kashe wani to sun kasa gaskata abu badar kenan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga mishi wahayi ya gaya mishi abin da zai faru har ya fita da sabai yana ce musu kun ganan inda wani zai faɗi kenan kun ganan inda wani zai faɗi kenan masari alqam ko kuma aka ce daga cikin su babu wanda ya matsa koda da rabin rabin tiki ya matsa daga gurin da manzo Allah ya alamta wa sabai din manzo Allah ya kwana yana addu'a sabai sun yi bacci wasu suna farke suna gadi suka ce maka ganshi yana ta addu'a yana cewa ya Allah idan ka bari aka ci nasara akan waɗannan mutane shikenan addinin da za a maka bayan ƙasa ya lalace ya Allah Allah ya taimake su ya sauka musu da mala'iku suka taya su sahabi yana ma gengedi a wajen yaki in izu ga shi kuma nu'asu amanatan saboda kasan gangadi akwai sa kwanciya hankali ya fi bacci daɗi ai ko <laughs> ana yaƙi fa ana gangadi sai kawai ya ga an sare mashi kan kafuri mala'iku ne suke ta aikin ashi wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah harama sai kuma daga ita kuma sai Uhud wanda ita kuma ta zo da akasi saboda an samu munafikai sun raunata zukatan wasu baya ga haka kuma an samu jarabtawa da Allah ya jarabci wasu daga cikin sahabbai da suka saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru har aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rauni ya zama kuma an kakashe sahabbai da dama su Hamza da makamantansu wal khandaq da kuma khandaq to ita kaga Uhudu babban darasin ta shine ta koya ma sahabbai cewa ba kullun kuma ake cin nasara ba ko da ana da gaskiya kuma sai an yi tsari sai an bi doka sai an bi umarni sai kuma khandaq ita kuma khandaq matsalar tabbari ta shine saboda wato irin rudanin da sahabbai suka shiga cewa ga kafaran duk duniya nan sun taho sun za su kewaye garin za su murkushe shi sai zama ba fita sahabban suka yi suka tankare su ba rami ne aka yi wanda ya tara madina Allah kuma daga ƙarshe ya aiko iska wadda ta wargaza waɗannan kafirai suka ja da baya sai kuma wa khaibaru da kuma yakin khaibar shi wancan din da manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga garin Khaybara, wal fatuhu da kuma shararren fatuhu na fatuhu makka wanda aka ji labarin shi a ko ina a wannan lokaci a cikin duniya an ji labarin abin da ya faru da irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya mu'amalanci wannan yaki cikin karamci da mutunta dan adam da nuna sanin darajar wuri da mutane masu daraja manzo Allah bai ba da dama an zubar da jini ba tare da cewa inda ya so za a zubar da jinin bai ba da dama an ɗauki fansa ba ga waɗanda suka mushi kafirci da rashin mutunci suka zalunce shi yana kallon suna kallon shi ce ku je da an yafi muku ya kyale su sannan ya ba sahabbai ainihin wato a umarni cewa kar a taba duk wanda bai taba wani ba wanda duk yayi kaza ya tsira wanda duk yayi kaza ya tsira da ƙarshe dai al'amarin ya tabbata cewa an bude ƙasar Makka da musulunci da kuma Hunain shine yakin da sahabbai suka tafi dinnan da yawa suna da yawan tsiya har suke tunanin ma yawan zai musu amfani ko da ba ko ba komai sai sun ci nasara nan ma Allah yana musu a'a ba yawa bane kadai imani da ainihin kyakkyawar akida da bin tsari shine akan gaba kafin yawa sai kuma tabuka wadda aka tafi aka sha wahala a hanya aka samu kissoshi da suka faru na bayyanan munafincin munafukai da abubuwan da suka bayyana a ciki waɗannan su ne al-gazawatul ummahat badar uhudu khandaq khaybar fathu makka hunain da kuma tabuka wa fi sha'ani hadhihi al nazala al game da waɗannan yaƙe-yaƙen ne aka saukar da Alƙur'ani. fa suratul anfali suratu badr anfal ta sauka ne dan bayani akan badar da haka a cikin ta ne aka yi ta bayani akan badar wa fi uhudin da kuma ainihin wato uhud ita kuma akhiru surati ali imrana Allah ya saukar da ƙarshen suran ali imrana ta ainihin sauka ne game da yakin uhud daga fadin Allah huwa allazi akhrajal eh wa idh garata min ahlika na wa idh garata min ahlika tubawu al mu'minuna qaida lil qital ko shine zuwa ainihin ayoyin da suka sauka gashi ma ya kawo min min qawlihi wa idh gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali har zuwa faɗin Allah wa idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala waɗannan ayoyi da suke tsakankani sun sauka ne don yin bayani game da yakin Uhudu. ka tuna ka da labari ko ka tuna sanda ka fita da asusuba da jijjibi ka je kana nuna musu wurin da za su tsaya a wurin yaki shine inda yake ku ku tsaya anan kar ku maza ku kuma ku tsaya anan har zuwa inda Allah yake cewa wa idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma yayin da kuma aka samu wasu bangarori guda biyu daga cikin ku suka kusa ainihin su samu fashal su samu karaya karaya zuciya su ne lokacin da aka ce aka fara shawara me ya kamata mu yi ga kafiran nan fa sun taho za su dauki fansan bada aka ba manzo Allah sai sai dan salulu shugaban munafikai ce manzo Allah ni ina ganin kawai a zauna a cikin Madina ne su tare da mu har manzo Allah ya ansa wannan shawara sai sa'adu dan Ubada suka kai wannan mutumin munafunci ba shawaran nan ba dan Allah ba da ita ba sai suka ce a ah, manzo Allah ai duk wanda ake yaki aka tarar da shi a cikin gare shi to koya aka yi an cuce shi dan kuma kuma sai an bata mai structure ko da ya ci nasara an cuce shi da aka mafita mu tare su duk abin da za a yi shi a daji inda nan manzo Allah ya ga wannan shawarar tafi sai ce to kowa ya je shiru a fita to su su dan salulu da jama'a shi da suka je suka shiryo sai ce musu to gaskiya ni fa ba zan ba ni tun da dai na ba da shawara an ƙiji ba zan je ba wanda kuma biye yake ganin yana jin magana ta kan ya je har ya samu ya jira wasu tawaga to kuma me kun ya tsaya iya nan sai ya biyo sawu yana so ya sa mutane wannan shuba ne aka samu wasu din in har matsa ifatanin minkum an tafshala kisa ko da wasa aka sama suna dan salulu wallahi ka kaida <laughs> saboda ba karamin da'iri bane da Allah shi kyauta ila kubairi akhiriha bi yasirin har kusa da ƙarshen sura ali imrana da kaɗan wa fi qissatil khandaqi wa quraiza wa khaybar sadar sura ahzab ita kuma farkon sura ahzab ya allazina amanu dhkurullaha ah, eh, eh, udhkuru ni'matallahi alaikum ko a'a ah, eh shine daga nan ne ya allazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها wa kana wa kana wa kana bima ta'maluna basira idh ja'ukum min fawqikum wa min minkum wa al-absaru zaghat al hanajira wa tadhunna billahi dhununa wannan ainihin wato ayoyin shi yake nufi da sadarus surati al-ahzab daga inda Allah yake cewa ku tuna ni'imar da muka yi muku lokacin da sojoji suka zo shine dan dan ahzab din kenan sai Allah ce sai muka aiko da iska da kuma sojojin da ba ku gansu ba izja ukun min fawqikum yayin da wasu suka ta sama wasu suka ta ƙasa yayin da ainihin zukata suka raurawa ainihin wato suka kawo cikin makogoro kuka firgita wasu suka yi ma Allah zata zace har wasu har Allah ya ba da labarin da abubuwan da wasu suke cewa shagalatna amwaluna wa ahluna kaza kaza duk waɗannan bayanan da ke cikin azabi sun zo ne akan magana game da waɗannan yaƙe-yaƙe guda uku khandaku ƙuraiza da kuma khaibar mun gane wannan da kyau ko wasotul hashari saba kenan ko ma fi samawati ma fil huwa al-aziz al-hakim huwa kafaru min diyarihim min ahli kitabi min eh, li hashari ma zanantum an wannan sura ita kuma gaba ɗayanta fi banin nadiri ta sauka ne dan bayani game da yakin banin nadir wa fi qissati al-hudaybiyah wa khaybar suratul fatih yayin da kuma ainihin wato a suratul fatih ta zo game da bayani akan kissa ta hudebiya da kuma yakin khaybara wa ushira fiha ila fatih da kuma ishara zuwa ga fatuhu makka nan zuwa isharar da a lokacin har su umar ba su fahimta ba domin da Allah ya ba da labarin cewa fatihun na nan zuwa sai umar suka ce wannan shine fatuhun Allah ya ce musu wannan shine fatuhun ma'ana shine bidayatul fatih kenan daga hudaybiya aka samu bilatul fatih wannan abin da suke ake ganin an yi wasu manzo Allah wulakanci an ci mutuncin su da sauransu shi ya bada sababin abin da ya haifar da fatuhu makka bayan karya alƙawarin da wasu daga cikin masu mu'ahada da qurayshawa suka yi wa zikr al-fatuhu sarihan fi suratul nasr yayin da kuma aka ambaci shi fatuhu din sarihan a cikin suratul nasr ita ce idza jaa nasrullahi wal fatuhu ke wa juriha minha sallallahu alaihi wasallama fi gabatin wahida wa hiya uhud an jiwa manzon Allah rauni ne a lokaci daya kawai daga cikin yaƙe-yaƙen nan shine a uhud inda aka ji mishi rauni aka buga mishi makami har wani karfe makale mishi a goshi har wani sahabi shine ainihin wato Abu Ubaida ya zo cirewa aka samu ainihin wato a hakorin shi ya balle garin haka na tuna wani kuskure da ya faru jiya wajen sunan da na ambata na malamin da muka ce ya ce ya ba da karatu aka yi mishi tambaya a cikin sanar kubara sai na ce ya haya dan ma'im alibunul madini ne nake so na fada sai na faɗi ya haya dan ma'im alibunul madini ne Allah ya gafarta mana gaba da wa qatalat ma'ahu al-mala'ikatu minha fi wa hunayn mala'iku sun taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki kamar yadda ya tabbata a yakin badar da kuma yakin hunayn wani zartil mala'ika yau malhandak ko mala'iku sun sauko ranar handar suka tarwatsa waɗannan kafirai fazal da latin na suka ainihin suka gwargaza mushirikai wa hazamatuhum suka ci nasara a kansu warumiya fi fi ha alhasba'a fi wujuhil mushrikina faharab manzo Allah sallallahu alaihi kuma a yakin ainihin wato a cikin yaƙe-yaƙen shi akwai inda ya watsa ƙasa tsakuwoyi a fuskokin kafirai sai suka ainihin ruga da gudu kamar yadda ya musu haka a ainihin wato a khandak din an yi haka wa kanal fatu kuma an samu babban budi fi gazwataini a yaki guda biyu shine badarun wa hunayn waɗannan yaki sun zo da babban budi ga musulmai cin nasara na samun nasara akan kafirai da cin nasara na samun ganima ta dukiyar kafirai wa qatala bil minjanik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki da igwa fi minha a cikin yaƙe-yaƙen nan da irin wato igwa irin tasu ta zamanin su wanda ake yin majajjawa da ita a wurga dutse mai wuta yayi wannan ne fi gazwatin wahida a yaƙi guda ɗaya wahiyar ta'if shine yaƙin ta'ifa wa tahassana fil khandaki fi wahidatin sannan kuma ya shiga cikin ganuwa yayi yi tahsini ya katange garinsa madina da wannan ganuwa a yaƙi guda ɗaya daga cikin yaƙoƙin nan wahiyar ahzabu ita ce ainihin yaƙin ahzab share bihi alaihi salmanul farisi radiyallahu anhu salmanul farisi Allah ya ƙara masa yadda shine ya ba da shawara cewa a yi wannan ainihin khandak din a tona gwalalo sannan a gine katanga wacce za ta hana kafirai su kai inda musulmai suke ya ce su a ƙasashensu na farisa haka suke yi idan an kawo musu farmaki an sammatse su sun kewaye garinsu da katanga a wannan yaki da ake ce ma al-ahzab yakin ainihin khandak shi zaki ce mishi khandak din ahzab kuma saboda kungiyoyin kafirai wanda suka tattaru suka zo suka hada kai suka hada gayya ta arna gayya tsiya domin su yaki annabi sallallahu alaihi wasallama da tunanin cewa wai za su yi haka idan sun ci nasara akan shi sai kowa ya koma ya ci gaba da kafircin da ya saba tunda shi kuma yana ya kan duka kafircin da suke yi dama haka makiya gaskiya suka saba yin alliance kullum don su ainihin wato kawo ma gaskiya cikas ko da kuwa su a tsakankaninsu kowa irin karyar da yake yi da banci kuma wani bai da irin karyar wani ba wani bai da irin maguzancin wani ba wani bai da irin kafircin wani ba inda da 'yan shi'a da 'yan ƙungiyoyi masoya zuciya da 'yan ɗariƙa za su iya yin alliance don su kawo ma sunna matsala tare cewa kuma kana ana cikin hakan za kuma ka ji ɗan ɗariƙa yana cewa ɗan shi a ɓasace ne za ka ji wani ɗan ƙungiya yana cewa ɗan ɗariƙa ɓasace ne amma za su iya haɗuwa saboda yanzu suna da common enemy sai su yi wannan alliance sun saba yi don su kawo tangarɗa ma addinin musulunci na gaskiya sai kuma kowa ya koma ya ci gaba da nashi kafurcin Allah shirin da mu to wannan suna ce ta ɓatattu ba tun yau ba malam ya ce faslun a kuma wani sabon fasli fi zikiri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wasallama kuma da ambacin silah makamai wannan irin makamai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mallaka kayan yakin sa wa asasihi da kuma asas sune furniture kayan aikin gida su cokali da da kwano da abun kwanciya da abun zama da kujera da gado da duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su kayan gida da kayan ɗaki da kayan kicin da kayan amfanin cikin gida duk waɗannan na annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna da darajar da za a mutu su a tarihi saboda sun danganta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah babu wanda yake ma tarihin shi irin wannan dauki ba da dauki dai komai sai an ji in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum a duniya da tarihin shi ya zama ilimi ne zaman kanshi wanda za a iya samun littafi watakila sama da guda dubu wanda dukkaninsu suna magana ne akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wani bangarori tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kowanne za ga da salon da ya dauka wani ya jero tarihin haka ya jero shi haka sar wani kuma ya dauki wasu abubuwa masu muhimmanci ya magana akan su wani ya fitar da fiqh wani ya magana akan mu'jizozi wani ya magana akan ƴaƴa da jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya bayani akan mata wani ya bayani akan dangantaka manzo Allah da sahabbai wani ya magana akan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hulɗa da sahabbai wani ya magana akan halayen annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya magana akan abubuwan da manzo Allah yake banta da su wanda sauran mutane ba su da su wani ya magana akan darajar da manzo Allah ke da ita da ya dara wa sauran annabawa duk wannan yana cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ga sunan da tafai daga kanana da dubga dubga duka ga sunan maktaba mai zaman kanta saboda darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda al'umman musulmai malaman musulunci suka ba da muhimmanci wajen karatu da nazartar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma har yanzu din nan a zaman da muke rayuwa malamai ba su gushe ba suna yin waɗannan rubuce-rubuce tun daga rubuce-rubucen da ake yi na syllabus ne waɗanda ake karantawa a makarantu ne na 'yan islamiyya ne har zuwa manyan littafai na bincike da ake a jami'o'i da waɗanda ake yi na karantarwa a manyan cibiyoyin ilimi da kuma tarurruka da ake na ƙara wa juna sani duka akan waɗannan ina fata mun gane wannan da haka karkai mamaki dan kaji an ce faslun fi zikri silahihi wa asasihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan fasli yana magana ne akan makamai kayan yaƙi, waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya mallaka ya amfani da su da kuma kayan aikin gida su ne asas mai sa'un da aliful maddi da kuma wata sa'un fanita. kayan gida gado kujera wurin zama wurin cin abinci kwanuka cokula sauran abubuwa madubi za ka ga har madubin da manzo Allah yake amfani da shi sai an baka labari har almakashi wanda yake ainihin eh, datse gashin baki da shi wanda yake gyaran ainihin gashin bakinsa da shi za ka ji magana akan shi kwanan da yake cin abinci irin asuwakin da yake amfani da shi irin ainihin wato kujerar da yake zama irin gadon da yake kwanciya irin katibar da yake kwana a kanta sallallahu alaihi wa sallama mala yace kana lahu tis'atu asiyasi manzo Allah yana da takubba guda tara ma'asuru wa huwa awwalu sayfihi sayfin malakahu akwai ma'asur ita ce takobin shi na farko wanda ya mallaka warisahu min abi wanda ya gada ne daga baban shi sai kuma wal abbu akwai wata takobi ko mai suna al abbu wa zul qifari wa zul fiqari da kuma zul fiqar wannan ta fi shahara daga cikin takubba annabi sallallahu alaihi wasallama an ce tana daga cikin ganima wadda ya samu a ita ce kuma ya zo a cikin labarin kamar yadda ainihin a malaman tarihi suka kawo cewa da ita ne takobin da manzan Allah tsari salama ya mafarki kafin a fita yakin odu ya mafarki ya ga tsinin takobin da lemar ruwa a jikinta ba jini ba sai ce to sai fassara shi a matsayin cewa to yau za a ci nasara a kanmu ne wannan takobin ne manzan Allah ya gani a mafarkin zulfika tsinin takobin sai ya ga ruwa a jiki wataƙila inda jini ya gani to nasara ke to da ya ga ruwa sai ya fassara shi a matsayin cewa to yau fa ba mu ke da kiffa ba ya ce bi kasril fa'i zulfiƙari za a karanta da fa'un a mata kasara wa fatihil fa wa eh, qaf ko a ce zulfiƙar oke ana yin ana yin kasara kuma ana yin fata a ce zulfiƙar ko zulfaƙar wa kana la yakadu fariku manzo Allah baya rabuwa da wannan takobi wa kanat qa'imatuhu wa qa'i wa qabi'atuhu wa halaqatuhu wa du'abatuhu wa bukuratuhu wa na'aluhu min fidda wani mutum duk wannan bayanai ne akan takobi kwaya ɗaya ba qa'ima ita ce madaukin abinda ake maratayin takobin wa qabi'atuhu da kuma kube asalin gidan da ake zira takobin wa halaqatuhu da kuma ainihin wato abin nan din dake makarin dake jikin takobin wanda ke hana hannun mutum ya zame zuwa jikin kaifin ke nan ko na'am wa du'abatuhu haka nan kuma da kunnan da ke jikin takobin wanda ake makala igiyar sai an yi hakuri ba dan ni ba gwari ne a nan gaskiya ba sanin takobi ne yadda ya kamata sai dai mu ta yin gwari gwari wa bukuratuhu da kuma bukura ɗin shine gefen kaifin wajen kaifin wani aluhu, da kuma takalmin takobin shine suna sa ma jikin takobin inda ba wajen wajen rike kuban ana sa mishi wani fata ko wani ƙarfi, wanda za a naɗe shi ya zama kamar da marikin mashin yake don ya zama wato yana da abin nan daɗin rikewa kai kubuce ko yawa eh to da wannan wajen ƙotan. da abin da ake zagayawa ta baya wanda hannun mutum zai zama tsakankani kamar likafar dukiya ka ce duka waɗannan duka min fidda duka na azurfa ne alasa an gane wannan gwarancin nawa <laughs> kusan rabin takobin na azurfa ne kenan ko baya ga shi sai ce wa walƙala'i hukumar takobi mai suna alqala'i walbattaru da kuma wani takobi mai suna albattar walhatafu da kuma ɗayan takobin sunan shi alhataf warrasubu walmikhzamu Walƙazibu duka waɗannan suna takobi ne wa kana na'alu sayfihi fidda kullun takalmin takobinsa sa na azurfa ne wa ma zalika wa ma baina zalika wa ma zalika hilaqu fiddati kuma tsakankanin hakan zaka ga akwai wato ramuka waɗanda aka yi su waɗannan hilaq din waɗannan cycle din da ake yi na inda hannu ke shiga su ma duka na azurfa ne wa kana sayfuhu dhul fiqari tanaffalahu ma badr takobin shi na shi ne wanda ya samu galima ranar badar wa huwa allazi uriya fi shi ne wanda ya ganshi a mafarkin nan kamar da muka fara wa dakhala yawm al-fathi makkah wa ala sayfihi dhahabun wa fidda ya ainihin shiga ranar fatu makka takobin shi a jikinta akwai zinariya akwai azurfa an mata kwalliya da zinariya ko azurfa wancan zulfiqar kamar da muka ambata ya zo a cikin riwayan cewa ya ga ya asamala ya ga lema ala zubabi sai a jikin wato tsinin takobin sai fa'awwalahu hazimata sai fasara ce wato yau babu nasara kenan to wannan takobin kuma da ya shiga da shi makka ya shiga da shi aka ce a tare da shi an yi mishi kwalliya a jikin takobin an mishi kwalliya na zinare da azurfa shine takobin da ya shiga da shi ainihin wato ranar fatuhu makka wa zatil fudul da kuma wani takobi mai oke iyakan takuban kenan ko to bari mu tsaya ana inda ya ce wa kana lahu saba'atu adru'in yana da sulke guda bakwai sai makayatun da ya gama magana akan takuba daga cikin makamin annabi sallallahu alaihi wasallama to za mu kwana nan insha Allah sai kuma Allah ya kai mu litinin gobe juma'a ba za mu yi wannan karatun ba insha Allah sannan asabar lahadi kamar yadda muka faɗa za mu karatu ne na aji da ɗaliban darul hadis na karatun littafin iqtida usirat al-mustaqim li mukhalafati ashabul jahim na ibn taymiya insha Allah daga wannan sai Allah ya kai mu litinin sannan zamu dawo karatun littafin zadul ma'ad akwai karatun tafsiri na malam Umar bayan la'asar kamar yadda aka saba insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi